Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Hikimar mace ina ji ta crowning komi ta rufe kofa ita ce uwa ita ce kaka ita ce mata ita ce malama ita ce ya a cikin problem din abin da ke kawo ci baya especially a arewa shine rashin karatun ya mace rashin barin ya mace ta yi aiki rashin barin ya mace ta yi sana'a rashin barin ya mace ta samu gashin kanta ita ma ta yi defining who she is masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar takwas ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar mata ta duniya, ranar da ake haska fitila da ƙara faɗakar da al'umma kan batutuwa da suka shafi harkokin mata, inda a bana aka yi bikin ranar da taken ƙarfafa ‘ya'ya mata a fannin ilimi, kiwon lafiya, tsaro, tattalin arziki, shugabanci da kuma daidaiton jinsi. Taken da ya karraɗe kafofin sadarwa a makon. Shirin domin iyali ma ba a bashi a baya ba, domin ko a ranar mun gayyaci Honorable Binta Bello mace ta farko da ta rike mukamin mataimakiyar mai tsawatarwa a jam'iyyar adawa a majalisar wakilai ta takwas a Najeriya. Banda haka kuma, a lokacin ta zama shugabar kwamitin mata ta majalisar. Sai kuma barista Maimuna Yaya Abubakar shugabar gidan talabijin ɗin Tozali da mujallar Tozali a Najeriya. Honorable Binta Bello ta fara da tsokaci kan taken ranar ta bana a tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. Wannan taken Hajiya Madina Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nazari mai zurfi wurin ɗauko taken nan ba don komi ba, in kin dubi abubuwan da ya kunsa a taken. ana sa karfafa mace ta wurin ilimi wanda shine mabudin rayuwa baki daya na biyu ana sa karfafa mace ta fannin kiwon lafiya wanda mace ko da jahila ce duk tana lura da wannan mm. fannin mm. balle kuma an baka ilimi ga kiwon lafiya ga tattalin arziki ga kula da gida tarbiyyar 'ya'ya ina gani wannan ya zo daidai a kan gaba ina wa mata barka da wannan take din ina kuma kira maza cewa su ba mata goyon baya daga stage na aihuwa har zuwa lokacin da mace ta kai ta samu yancin kanta me yancin kanta yin ya ce an aurar da ita ta je ta sake bude sabon babin rayuwa ita ce uwa ita ce kaka ita ce mata ita ce malama ita ce ya don haka gaskiya wannan taken ya zo daidai abin da nake kira shine a fannin gwamnati su ma su fito su sa hannu majalisa su fito su sa hannu duk da dai mata ba sa samun yadda ya kamata a majalisa ana mantawa cewa akwai issues da yawa wanda in ba mace ba ba wanda zai iya addressing mu Allah ya sai partners sai da mazan mm. muna neman haɗin kansu ne saboda ci gaban ƙasa da ci gaban rayuwa mm. ba za mu ce za mu haɗa kanmu daidai da su ba mm. amma dai muna roƙon su a hikiman da Allah ya musu su ɗaga ƙafa wa mata so mata su ma su nuna bajintan su kowane ɗan adam akwai bai wanda Allah ya masa amma baiwan ya mace he ya mace he Allah to e, wajen raba mukamai ba za ki ce ai daidaiton ba eh, misali a ba namiji kujeru goma a ba mace kujeru goma eh to ni dai na faɗa cewa ba zan matsa da daidaiton ba mm. kamar raba mukamin gaskiya ana ɗan adalci kaɗan in an zo maganan zaɓe ne he wani ranar na ji kuna yi rana cewa wai matan ba sa ƙoƙari ne ba maganan ƙoƙari ne ba sa yi ba ban yarda da cewa mata ba sa ƙoƙari ba in kina neman ma mutumin da in ka zaɓe shi zai riƙe maka amana in ka samu mace to ka rufe kofa kenan hajiya madina don haka maganan ba sa kokari ba shi bane ba su maza kawai suna gani kamar in mun girma watakila za mu yi kafada da kafada da su a'a ai kowace mace a gidajen mu ma mun san namiji shi yake gaba da mu mun san babanen mu su ne gaba da mu da kuma koda dan da ka haifa ne in ya kai wani minzalin kana ganin sa kaman uba ne so namiji kullum muna ba su darajar su darajarsu yana nan a yanda yake din amma su dubi kuma namu hikima na mata da basiran da Allah ya bamu yanda za mu yi mu tafiyar da harkar rayuwa mu tallafa musu mu masu tallafa musu ne muna so kuma mu tallafa musu <laughs> to wadin dawo gare ki mai muna in ji daga gare ki ke yaya wannan taken ya zo miki na bana yawa kamar yadda honorable ta faɗa wannan take abu mai kyau ne ko ba haka ba kuma dama ah, ilimin ya mace abu ne muhimmi aka ce in ka ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne baki ɗaya ya kamata a ce kowa ya san wannan magana kuma ita ɗaya mace idan ka ba ta amana mace ce za ka ba wa amana ka je ka dawo ka samu amanar ka yadda take mata mu daga zuciya muke abubuwa mace da namiji kowa Allah ya halce shi kuma kowa ya bashi irin kamar me ake cewa irin nashi basira basira eh. mu kowa irin nashi basira ba wai mata sun fi maza ilimi bane ko maza sun fi mata ilimi maganin ilimi ba haka bane mata ana samun mata da suka fi maza ilimi ana samun maza da suka fi mata ilimi amma kuma yanayi kowa da irin nashi kowa da irin basiran shi kuma kowa da inda idan ka sa shi shine zai yi fice a wannan akwai abin da idan ka sa namiji ba zai taba ci gaba ba kan shi hmm. akwai abin da in ka sa mace ba za ta taba ci gaba akwai akwai kuma abubuwan da mata da maza kamar su aikin gwamnati su mulki su wane ne kowa zai yi irin nashi kuma ya ya fice a hmm. ciki dama menene mulki ai a samu mutumin da ya iya tafiyar da mutane yake da rikon amana ko ba gaskiya ba mm. yake da tunani zurfin tunani yake tausayin ƙasa yake tausayin mutane zai taimaka wa mutane ko ba haka ba zai yi aikin da aka sashi duk mata aka ba su za su iya yi so ni a nawa tunanin daidaita zinjinci a cewa in an bawa maza position a bawa mata daidai abu ne normal ba wani abu bane tun tunda muka shiga primary school sai kika a primary a secondary school a kowane lokacin da sai kika mace ne best student a class take mm. cin first me yasa a lokacin ba a ce komai ba mm. sai an zo mm. magana aiki to ai idan kawai abin da ya kamata a ringa duba shine cancanta in mace ta cancanta namiji ya cancanta sai a basu duka biyu kin gane idan bata cancanta ba ni ban ce a ɗauki macen da bata cancanta ba a bata abu ko ba haka ba kuma gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki mai tsauri a kan karatun ya mace har yanzu a arewacin najeriya mata da yawa ba sa karatu kuma rashin karatu abu ne wanda ke kawo koma baya wannan yunwan da ake ciki a najeriya a yau part of problem in shine rashin karatu idan kika duba a duniya duk society inda ake da irin su 90% education uh, wannan achievement wanda suke da kaman a ce 90% of the eh, population a literally eh. da wai za ki ga ba za ki ga irin wannan ci bayan ba ba za ki ga irin wannan yunwan ba amma mu muna cikin society ne wanda masu rike society in ba su da yawa sai ki ga mutum ɗaya eh mutum ɗaya shi yake kula da zuriyar shi baki ɗaya to ya za a yi kuma a cikin problem din abin da ke kawo ci baya especially a arewa shine rashin karatun ya mace rashin barin ya mace ta yi aiki rashin barin ya mace ta yi sana'a rashin barin ya mace ta samu gashin kanta ita ma ta yi defining who she is mm. ai duk dan adam yana son yayi wani abu a rayuwar shi kuwa To sai dai kash barista ta kwaso bayani lokaci ya yi halin nasa, sabili da haka Za mu ja birki nan sai zuwa nan gaba ku ji abin da ke hana ruwa gudu a arewacin Najeriya. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu Honorable Binta Bello da kuma barista Maimuna Yaya Abubakar da wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Barin barku da wannan matashiya turawa suka ce duk namijin da kaga yayi nasara a rayuwarsa to akwai mace a bayansa ashe ko mata na da gagarumar gudunmuwar da za su bada ga ci gaban iyali da gina ƙasa idan aka ba su dama. shirin namu kenan na yau. Kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke taɓowa shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye mu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duni mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke.